Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta ƙasa da ƙasa ta hito da wani rahoto a baya-bayan nan wanda a cikinsa ta yi wa hukumomin birnin Agadez ta jamhuriyar Nijar kakkausar suka. Dalili kuwa shine ɗauke waɗansu 'yan ƙasar Sudan fiye da ɗari da 'yan ka inda aka kai su a wani yanki da ake kira madama da ya fice saboda matakan tsaro na soja da ke wurin yayin da yake bayyana wa 'yan jarida dalilansu na yin haka Malam Risa Mustafaltu magajin garin Agadas ya ce sun ɗauki waɗannan matakan ne domin nisantar da al'ummar Agadas daga waɗansu miyagun ɗabi'u da waɗansu daga cikin waɗannan mutane ke aikatawa a cikin garin na Agadas ganin cewa jama'ar Agadas mai son zaman lafiya ce in ci shi. ya kasance cikin da aka ba su wurin zama amma yawancin waɗannan akwai wanda suke ɗan bata gari ne sosai kuma wanda suke akwai su da wani shaye-shaye kuma da wani trafik da ake ci mishi muka ce wannan abun bai kamata ba ya ci gaba a cikin garin shi ne aka mai da su a garurukan kansu ina san ma'anin wannan abun alhamdulillah ya yi kyau. su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na jihar agades sun yi fatali da wannan rahoton na ƙungiyar amnesty international kamin su ce ba rahoto ya kamata amnesty international ta hiddo ba ya kamata ta iza wakilanta a birnin birnin agadas domin su je su gani da idanunsu kuma su tantamna da hukumomin garin agadas kamin su ɗauki matakin hitowa da rahoton malam abu in incuwa ba ne na reshen ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta andh reshen jihar agadas ya ce amnesty international ta tafka kuskure game da wannan zance abin yan kasan mutane shi maimakon a zo a wayewa mutane kai kafin a doke wannan dokar karab aka doke ta kuma aka ce duniya gaba daya yau amnesty in ta tashi ta yi communique ita ma ba nan sai mu ce lalle amnesty ta mu ce mai nan wurin ita ma amnesty ta yi kuskure ita dai jihar agadas matattara ce ta yan afirka bakin hauri musamman yan kasar sudan da ke kwarara a wurin a baya bayan nan abinda ya sa kungiyar kare haƙƙin bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya cewa da hcr ko komisariya orifije buɗa reshen ta a birnin na agadas domin nunawa bakin haure da ke son neman mafaka yanda za su cika ƙa'ido Kudin da kasar da suke so ta karbe su da zaran suna bukatar haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar